yau yanzu na tare da mataimakin shugaban karamar hukumar kukawa honorable habib kekeno kenan a ranka da akwai bayani da muke samu yanzu da ke fitowa daga karamar hukumar ku wato na kukawa na cewa kamar akwai wasu hare-hare da aka yi a wannan yanki ku. ya wannan batu yake ne eh muna da labari da a kekeno ward namu an shiga an kashe mutane guda hudu an zo minanti unit daya shi ma an zo an kashe mutane goma sha bakwai da fari an gani an yi janaiza kuma shekaran jiya aka shiga wato ran alamis kenan akwai ga wasu yake da aka kashe a cikin gida ba a gani ba wanda ne yanzu da ga ina maka magana ma yanzu aka ba yana zan su ba na na mellatin ne kuma na din wasu din an doke su sun zo yoyo sun mangono an yi janaiza amma guda tara ne ina gani yanzu haka ko janaiza su ba yi ba mu mun ba da report za mu je garin har yanzu ba mu samu sojojin da za mu je wajen mu yi maganganu da su ba shi yasa har yanzu ba mu samu mun je wajen mutane mu ba to kamar ba babu sojoji a wannan yanki naku inda kuke ake samun irin wannan matsala ganin cewa an fara samun nasara akan irin waɗannan mahara akwai sojoji kowane gari akwai sojoji amma hanya ne suna fita suna kashewa wannan tun harin da aka kai idan ke gama magana din tun kafin akai sojoji garin ne suka shiga suka fita amma bayan da harin da suka kai duk gari gari an bi duk gari gari an bi an kai sojoji so shine yanzu kuma mun samu labari jiya jiya nan a hanyar su zuwa mangono zuwa maiduguri nan ma an tare mutane an kashe mutane wajen biyar ne ko shida da hake maganganu ne ramos muke ji wato na fahimci ka kamar irin sukan fito a hanya na ka kashe eh, mutane su koma eh suna fita hanyar su kashe mutane su koma amma ba su da karfin da suke a takin gari yanzu to ku mutanen wannan yankin ne kamar wani kira za ku yi ma su hukumomin tsaro da gwamnati ganin cewa an ɗauki matakin da zai kawo ƙarshen wannan abin baki ɗaya mu dai abin da muke nema gwamnati ta mai ta taimake mu mutanen mu suna shan wahala suna shan wahala suna shan wahala ba karami ba a bi mutanen nan ba su da karfi wasu mashin daya ne za suna su uku a kai wasu ma kan doki ne ma suna fita ne su kashe kashe mutane su koma in za a yi bin su ma ba ma za a bi su ma kashe su ma amma su ba su da karfi ma fitar kawai wasu ko bindiga ba su da shi yankawa suke yi akwai yawa batun da mai son tambaye ka akwai bayanai da muke samu cewa kamar sukan yi amfani da wuka su yanka waɗannan mutane yanzu ba da bindiga bane gaskiya ne ba da bindiga bane da wuka ne suke ba su da abun nan kayan aiki da bindiga ba za su iya yi ba wuka suke amfani da shi su kama su yanka mutum honorable habib kekeno kenan mataimakin shugaban karamar hukumar kukawa da ke jihar borno ke bayani game da wasu hare-hare da aka kai a 'yan kwanaki kwanaki uku nan da suka gabata a nan fadin jiha wanda kuma kyautar da cewa 'yan kungiyar boko haram ne suka kai mun gode ranka da